واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم idan aka karanta ayoyin alkur'ani bayyanannu masu nuni akan kaɗaita Allah da bauta sai masu inkarin tashin alkiyama waɗanda ba sa fatan lada kuma ba su tsoron uku ba su ce kawo mana wani alkur'ani ba wannan alkur'anin da yake kunshe da zagin bautar gumaka ba ko kuma ka canza shi ta hanyar soke wani sashensa ko gaba ɗayansa da abin da zai dace da abin da musu suke so to ka ce musu ya kai wannan manzo ba zai yiwu ni in musanya shi ba ballantana ma in iya zuwa da waninsa Allah ne kaɗai yake da ikon canza abin da ya ga dama a cikinsa ni ba abin da nake bi face abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni lalle ni ina jin tsoron Allah in har na saba wa Allah ta hanyar amsawa abin da kuke nema, to ina jin tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama.